Baba Suda. Sarkin Labari. Saniyar ɗaure ta samu sake, mai gidanta ya samu dama ya tafiya sai ya ringa kiran ‘yan mata iri-iri a waya suna yin soyayya. Ai dai kawai namiji kai dai ka gan shi ne, in ya fita ba sai ga wannan ɗansa ba kawai da. To wai dama su mazan kala-kala ne akwai na kirki masu tsayawa waje ɗaya akwai kuma masu bumburutu. ba yadda za a ce za ka shaidi namiji akwai abin da zai yi a ɓoye wa ke biki sani ba. To wata dai ta ce wai kansa ake ji suwa abin ya dama don ita nata mai gidan direban babbar mota ne ma. Musamman ma ni da yake direba za ka hana shi magana da 'yan mata ne da zawara. A hannu guda kuma a yayin da wasu mazan suka hau dokin naƙi. Ina hawa ina shawo zan ke wace zan kirawa. shi kuma wani ya faɗi gaskiyarsa. Gaskiya ana yi don normal zaka ji ma wasu ko fitowa suka yi waje haka in sun baro gida za ka ji sun samu damar yin wannan wayoyin haka gaskiya ana kira. A ɓangaren canjin kuɗi kuwa ya mayar da masu kuɗin sun koma talakawa. Saboda kuɗin da ba zai amfani wato ba kuɗi ba ne, da mai kuɗin da talaka kowa ya san abin da yake damunsa. Ya kuma sake mai da kowa mai cin bashi. bashi don kaje kana da kuɗi kaje banki baka samu ba ai kaga ka da kai da talaka ɗaya ne a fannin mu na tabdijan kuwa za mu ji ko me tukurwa tukurwa tabdijan zan aiki <laughs> daga can jihar Kaduna kuma wata mata aka yi zargin ta dadara wa ɗan makota wuƙa kuma ofishin 'yan sanda. sun shigo police station. Ana mata tamboyi gaban png ta ɗauko wuka ta lumama bawan Allah nan. Tab ku dai kai, ku biyo mu zuwa can cikin shirin ku ji cikakkun rahotannin har da wasunsu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar. Da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Alhamis jajiberan Juma'a. Wadda muke fatan yaya labulen shirin da karatun labarai a taƙaice Babbar kotun shari'ar Musulunci mai zamanta a Hausawa ƙarƙashin mai shari'a Abdullahi Halliru ta aiki da Murja Ibrahim Kunya gidan gyaran hali. Ana tuhumar Murja da laifin ɓata suna, ƙirƙirar ƙarya da kuma tsoratarwa. Sai dai Murja Ibrahim ta musanta zarge-zargen. Lauyan da yake kare Murja Ibrahim Yasir Umar Musa ya roƙi kotun da ta sanya Murja a hannun hukumar Hizba ko wajen 'yan sanda sai dai kotun ta yi watsi da roƙon. Ƙunshin tuhumar ya bayyana cewar Murja Ibrahim ta ɓata wa Aisha Najamu da Ashiru Idris suna. kotun ta sanya ranar 16 ga watan nan don ƙara gabatar da ita. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya buƙaci matasa da su kauce wa tashe-tashen hankula yayin gudanar da zaɓe da bayan zaɓen shekarar 2023 Sarkin ya bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar bakoncin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Kano ambasada Zango A Abdu yayin da ya ziyarce shi a fadarsa. Babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Hausawa filin hoki ta datse igiyar auren Asiya Balaraba ganduje tun da fara dai Asiya ta yi ƙarar mijinta wato Alhaji Inuwa Uba inda take neman saki kuma ta ce za ta biya shi sadakinsa naira dubu hamsin. A zaman kotun da ya gabata an kai ruwa rana inda sa barista Umar Ai Umar ya ce su dai suna neman biko haka kuma lauyan Usman ya ce akwai haƙoƙinsu a wajen wajensa wato haɗakar kamfanin shinkafa inda ya ce sai dai ta bar masa. Daga sashen labarai Zainab Aminu Bakuri. To daga karatun labaran sai kuma jakada Yusuf Ahmad Suleiman. Da zai karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo, a akan jigon rahotanninmu na jiya. wanda ya kalli batun ɗabi'ar ɗaukan hoton saurayi da budurwa da ta ƙaura a yanzu. Sakon farko ya ce, "A ah, wallahi baba su da ni na yi amma ba wanda za a gani a Allah wadai ba ne, don ni bana jingina da shi." Sako daga Sakina S2. Ita kuwa Khadija ji ado cewa ta yi, "Gaskiya ba zan iya ɗaukar hoto da saurayina ba, to ai ba ɗaukar hoton ne damuwa ba yadda ake ɗaukar hoton ne damuwa in ji sakon yusuf sani alasan asalan baba su da zamani riga ni da masoyiyata in dai magana sulfi ne duk juma'a muna yi don kuwa yana ƙara dankon soyayya daga sagir saga gaya shi kuwa nura sarar tsamiyar mariri cewa gaskiya zuwa ɗaukar hoto yanzu ya zama tsohon yayi aikin ku yana kyau gaskiya ni ba zan iya zuwa mu yi hoto da shi ba saboda hakan ya saba wa tarbiyyar musulunci sako daga amina ilyasu minat a gaskiya idan hoto ne gwanda a bari sai an ɗaura aure saboda tsaro ba dan tsoro ba in ji sakon rabi musa mai jarida zuwa ɗaukar hoto saurayi da budurwa ai wannan tsohon labari ne yanzu waya ta wadata jiya ba yau ba sako daga musbahu bargo inusa hmm gaskiya ni dai wannan tsarin na mutanen baya yayi yi min kuma ya fi nuna kawaici da yakana sako daga Ilyasu Sunusu mai turare. Shi kuwa Aliyu Umar Dauda Bebeji cewa ni dai ba zan yi hoton ba saboda bata zama mata ba tunda ba mu yi aure ba. Jigon rahotannin ma yau zai kalli batun yadda wasu mazan suke samun dama su yi tafiya su bar gari ba idan uwar gida. Si ta shanshaninsu suna kiran wayoyin ‘yan mata suna soyayya, ka ji saniyar ɗaura ta samu sake. domin dai a lokacin yana gida da safe ya tafi kasuwa ko ofis, idan kuma dare ya yi ya dawo gida to yana kusa da uwar gida tana gadin abinta. Kaga kenan idan ma ɗan bumburutun ne yana so ya ɗan taɓa to sai dai yayi yi ɗan kaɗan ba sosai ba idan uwar gida yana kusa. amma idan tafiya ya yi to a can ne zai samu ya sakata ya wala ya bararraje ya san ransa, dama ta samu ga wuri ga waina. Ga lambobin wayar ‘yan mata kala-kala ga kuma kuɗin kira da na data, kaga kenan shiga motar tsohuwa sai inda mai ya ƙare. bare kuma dama idan abin ya tadda matsatse mai ƙishirwar yin hakan yana so ya warwasa yana jin tsoron idan uwar gida. Domin dai wata mata mata shaida wa jakada Adam Abubakar inda layi cewar, Ita ma nata mai gidan da ya samu damar ya tafiya ya bar gida sai ya ringa kiran wayoyin ‘yan mata iri daban-daban suna shan soyayya. ai dai kawai namiji kai dai ka gan shi ne in ya fita ba sai ga wannan ɗinsa ba kawai da ana yana kiran su ko da ki yana nan a gaban ki a'a baya kiran su sai dai in sun fitan dai su yi rassa a waje amma ni dai a gida ba zai ba zai ma ba ma yaushe zaka zo gida kai hira da budurwa a gida To wata dai ta ce, Ai, da ma su mazan kala-kala ne, akwai na kirki masu tsayawa waje daya, akwai kuma masu bumburutu. akwai namijin da yana da rikon alkawari wani ba shi da wannan harka akwai kuma namijin da sai a hankali ba yadda za a aikace za ka shaidi namiji saboda wai mijinki ne akwai abin da zai yi a ɓoye wa ke biki sani ba To ta farkon ta ce wai kansa ake ji su abin ya dama, domin ita ta riga ta ƙuna ba ta tsoron ƙauri, tun da dai ita na ta mai gidan ma direban babbar mota ne. musamman ma ni na da yake direba kaga zai kula za su haɗu da yan mata za su waye da waye kuma ma a gida ma ya nemi ya ce yana da zawarawa yana da yan mata to zaka hana shi magana da yan mata ne da zawarawa a zantawar mu da wasu direbobin babbar motar wani ya ce shi dai gaskiya ya san yana tsayawa a kan kwana gurin 'yan tuwo-tuwon a babbar hanya. amma iya abincinsu kaɗai yake siya ya tashi tafiyarsa. gaskiya dai in akan hanya na je suna sai da abinci na siya na daga mace in tashi in ci gaba da tafiya da mota ta shine kawai abin da yake hada da su ba a dan tsaya dan yi soyayya ko sama sama ne a a ba rai wallahi gaskiya ana bangaren sai dai yadda kowanne namiji yake tare da matarsa yanayin fahimtar su in dai ka rike mata amana tun farko ta san yanayin yadda rayuwar ka take ai ba da taba zargin ka da wani abu ba in dai kai ba mu kai mai kula kula bane ba ta sani in kuma kana kula kula ma ta sani to a bangaren sauran mazan kuwa jaka da mudirkata Alƙasim Muhammad Gano ya jiyo cewa a yayin da wasu suka hau dokin naƙi. ina a hawa mai <laughs> ina shawo zan ke wace zan kirawa kai baka dan taba yan soyayyar haka ta eh, wanda ke da a gida ana baka abin da kake bukata ke gaba da soyayya alhamdulillah gaskiya ba haka bane don ni yawanci ma kiran waya bai cika damuna ba gaskiya ko ita kan tamballe wata ma ita gidan ta ishe ka kiran baka da wata abin nan ta ishe ni to shi kuwa wani ya faɗi gaskiyarsa. Gaskiya ana idan normal zaka ji ma wasu ko fitowa suka yi waje haka in sun baro gida zaka ji sun samu damar yin wannan wayoyin haka gaskiya ana kira su. A in bata nan da sauki bata nan amma akan idanta dai ka ɗaga ka kira wata ai kamar ka ci mata mutunci. To kenan idan ta idan bata nan kenan za a iya kiran nata kenan a waya. To daga kai fa sai Allah a cikin gidan nan. Eh? <laughs> wani dai ya ce, wai ai su ma wasu matan idan sun tafi unguwa cikin halin damuwa suke barin mazan, domin wasu ma ko girkin abinci ba sai haka suke fita bare ma mata ma'aikata, wai a nan tafuwari. Dole za ka tafi da ni. Sai ka ji ka takura ko ɓangaren abinci ma ko ɓangaren a dafa maka ruwa kai wanka da shauransu. To wasu matan dai sun gaya wa jakadiya Maryam Ahmad Alin manzo cewa a'a, mata ma'aikatan fa suna iya bakin ƙoƙari. Eh to ina yi tashi da wurwuri in yi kokarin kammala duk abin da zan yi na harkar cikin gida in hada masa karin kumallonsa mu gaisa kafin in fita tun kamar sallar asuba za mu tashi mu sallah za mu yi dan aike aike in baka da wanda zai maka mm. kuma za zaka tana dawa mutum ya tafi nasa dan kurwan abin da zai zo idan samu a gidansa mm. ka gyara guri da yaya sun tafi makaranta ko jikoki ko ki ko yaya dan yanzu ma ba ma mai gidan ba karamar yaya ta nake ta sai na aje mata dan komai da komai na faɗa makota na fita na kuma gyara guri na bawa makota na sallahu cewa gashi gashi to labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da kwanku. amma kafin nan za mu fara da na Facebook tare da jakadiya Salma Hamisu Musa. Babar Sudaki na, ai mata a yanzu sai addu'a, in ji abba mai kura daktalla, to ni dai ban ga laifin yin hakan ba, domin namiji mijin mace hudu ne, saƙon abubakar abu mai taliya. Sammani Abdullahi Fanshekara kuwa cewa yake wannan zamanin haka muke amma wasu kuma da hakan suke zuwa karaye. wannan yana faruwa a gun matsoratan maza cewar Ahmad Tsorai Ibrahim Mai Shayi kuwa kalkalewa ya da dariya ya ce baba Suda kamar da ni kake wannan maganar sakon Ummi Muhammad kuwa cewa take ni wallahi ba ƙara auren ne bana so ba wannan doguwar waya ce bana so salis kofar na isa kuwa ɗaura hannu yayi aka ya kyalkyale da dariya ya tafa hannu ya ce mata ai ba sa son kishiya A ra'ayin Umar Muhammad kuwa tabbas baba Sudani idan matata ta yi tafiya har ƙara mata kwanaki nake saboda na samu sakewar yin wayata. Muhammad Isa kuwa cewa yayi a gaskiya wannan abin yana faruwa amma kuma ya fi faruwa a gurin magidanta ba mu masu mata ɗaiɗai ba. Shi kuwa saƙon Aliyu Gantsa cewa yake yi gaskiya ne baba suda saboda mata suna tsoron a yi musu kishiya shi yasa mijin nasu yake shiga wannan halin idan sun yi tafiya suke rage dare da wasu matan. Za mu karkare da saƙon Isa Bishasha Gama inda ya ce, Wallahi Baba Suda idan ka ga hakan na faruwa rashin iya zama ne. Masu bibiyar mu da za ku je shafin mu na Dala FM Kano da kun ga yadda ake tafka muhawara akan wannan maudu'i. Sauran ɗinki gare ka. Tuma dalla da maman sabura, za kuma mu tafi kasuwa mu ɗauko talla. To a ɓangaren canjin kuɗi kuwa canjin kuɗin ya mai da masu kuɗin sun koma talakawa, ya kuma sake mai da kowa mai cin bashi. Ga dai jakada Adam Abubakar Indallahi zai fito da zancen fili a rahoton. sanannen abu ne yadda matsalar karancin kuɗi a hannu ke ci gaba da addabar al'umma tun daga masu kuɗi har ma da talakawa lamarin da ya sa a yanzu a iya cewa dukkanin ɓangarorin sun zama ɗaya. da mai kudin da talaka kowa ya san abin da yake damunsa saboda kudin da ba zai ma amfani to ba kudi bane kuma ba zai ma amfani ba inda ba su zo hannunka ba ai ba su da amfani kana da kudi a banki ba zo an baka ba ka je ciruwa an ce maka babu kuma an ka je ciruwa yanda kake so an ki a baka inda kake so sai dai a baka abin da ba zai ishe ka ce fani a gida ba ai mu talakawa mu ai yan a ci a rage a bamu ne to me kuɗi ya ce bai samu ba kai ina kai ina kai talaka wanda zaka je ka samu na na ce fa ne ka je ka bi layin banki tun asuba ka zo har karfe biyar baka samu kuɗi ba an ce ma kuɗi sun ƙare ya za ka yi to haka ma ko a wajen cin bashi bashi don ka je kana da kuɗi ka je banki baka samu ba ai ka ga kada kai da talaka ne sai dai kai godiya ga Allah ka san kana da su aje kashi wanda bai da su aje tunda zaka zo sai dai in kun saba da mutum zaka ce mai ba kashi saboda ya san baka mai wasa ya dauka ya baka amma in dai akwai wasa a tsakanin ku baka iya bayi kuɗi ma lokacin da kuɗi suna nan available to yanzu ka zo ma ba kashi ba zai baka ba saboda yana tunanin kare ya baka shi shi nan ya rabu da abin da yake hannunsa Wasu daga 'yan kasuwanninmu sun bayyana mana yadda suke ba da bashin ba da son ransu ba. Wasu suna bayarwa, wasu ba sa bayarwa. Amma mutum bai baka ba sai ce zai maka transfer kuma transfer an yi ba zuwa take yi ba. Idan ba su baki ba transfer bai yi ba ya kuke yi. Ba zan zuba mutum abinci ba sai dai ina jin kunyan mutum ne zan dauka in bashi saboda ka bayar ma ko da ka san mutum ka bashi wani ma wallahi ba baka zai ba hana ka zai yi. To idan an ce za a yi transfer ma ba ta yiwa. sai ka jira ka jira ka jira wata ma sai dare yayi sannan za ta zo kayan baya karewa ma kuma baya karewa kuma kuɗin ma in ya kare din ma babu a yammacin alhamis din nan dai babban bankin ƙasa na cbn ya ba wa dukkanin bankunan kasuwanci umarnin fara biyan mutane kuɗi a kanta ta hanyar cike tela ko cek saɓanin da da iya ta atm kaɗai mutum zai iya cire kuɗin adam abubakar indallahi baba suda To yanzu kuma sai da kadiya Aisha Ibrahim Abdul da fannin nan namuna. Hmm. A fannin namu na tabbijan a wannan makon mun yi duba ne kan wani abin amfani da ya zama na kowanne mutum sai an yi masa amfani da shi ko da kuwa shi bai taɓa riƙe shi a hannunsa ba. Mai sauraro muna magana ne a kan tukurwa ko menene tukuruwar? tambayar da muka yi wa wasu daga cikin mutane kenan tukurwa tabija dan aiki <laughs> a ni ban san tukurwa ba gaskiya ni bijar ne sa ban san tukurwa ba amma a Hausa dai na san Hausa sosai kai gaskiya ni ban san menene tukurwa ba tukurwa dai kamar yadda na sani kamar ice ne da ake hada makara da shi ita ce abin da ake makara da ita tukurwa ina ganin kamar. gada ce haka ko abin da nake tunanin tukurwa kenan kamar ruwa haka da yake wucewa akwai gada a guri to za a iya ce masa wannan gadar tukurwa. Malam Kamilu Ahmad Zango wani dattijo ne wanda ya gajiya yake kuma ganin yau ya faɗa mana menene tukurwar. Ita bishiya ce haka tafi gora tsayi haka take fitowa ta. za ki ga makara to wannan itacen na jiki da za ki ga an sassaka an yi wannan makara shine tukurwa kwangwala kenan wadda an fi fahimta da kwangwala tukurwa kwangwala kenan ake nufi wadda ake yin makara da ita akwai tsani da ake yi ma na makara shi kansa akwai abubuwa kuma da ake yi da kwangwala tukurwa to sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon maudu'in amma fa cikin fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda To Aisha aiko a can unguwar gasa da ke garin igabin jihar Kaduna sun gayyato itan tukurwar makara. domin dai an yi zargin wata mata ta dadara wa ɗan maƙota wuƙa a wuya kuma ofishin ‘yan sanda ma aka yi zargin ya faru. Ga dai cikakken rahoton daga bakin jakadan Suda a Kadunan Abdulmajid Muhammad Kura. Ko da muka isa unguwar tare gasa da lamarin ya faru mun ga cincirin dan al'umma a bakin ofishin 'yan sandan na gunduma rigasa. Ni na shiga wajen wani dan sanda abin da ya faru kawai yana waigawa yana juyawa yana kallon kawai tana waiwaiwa kawai sai ta soka mai wuka a nan ta murda mai a cikin wuya da wukar ta zo da ita. Sun shigo police station. Ana mata tamboyi gaban P&G ta ɗauko wuka ta mu bawan Allah nan. An ɗauke shi an tafi da shi asibiti ba. To ita wadda ta yi wannan abun kun iya ganin ta. Ni na ganta da ido na tana cewa wai ita mi ta yi. Amma kun iya jin me ya haɗa su ma. Gaskiya ni ban ji ba saboda mu hankalinmu ya tashi. Da ike an bayyana cewa an garzaya da matashin zuwa asibiti. Hakan ya sa mu ma muka isa asibitin. kuma isar mu ke da wuya muka sama jin ta bakin shugaban asibitin na halal dan juma muhammad dan azumi yan sanda sun yi roshin din yaro yana ta zubar jijini a kawo shi asibiti da muka duba sai mu ga an yanke makogaran shi a makogaran kuma akwai jijiya wannan jijiya ita ne jugular an riga an yanka ta amma kawo shi ma a mace ma su muka ba su report cewa ya mutu daga baya suka suka dauka aka tafi da shi mutuware asibitin dutse sai dai mahaifiyar yaran mai suna Ismail Rashidi ta yi mana ƙarin bayani. Sana ne Ismail. Zai kai shekara nawa. Sha biyar. An ce ya ɓata yaro kuma bai ɓata ba. Ni wallahi ban ya bai bai an bi ma akina. Duk ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin matar mai suna Marja wacce ake zarginta da laifin caka ma yaron wuƙa a wuya. Abin ya ci sakamakon tana hannun jami'an tsaron 'yan sanda kuma ko da muka yi ƙoƙarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. DSP Muhammad Jalige shi ma fa abin ya ci dan kuwa mun ta buga wayar shi bai sama ɗaukan wayar ba sai dai a biyo mu a nan gaba Abdulmajid Muhammad Kura Baba Suda daga jihar Kaduna to ala kyauta kuma yanzu sai dattijo da kalmomin fada kurfau ita ma kalma ce da take banta da fada don jin cikakken bayanin ma'anarta mun yi taɓin alli da Siraja Mamuda wanda aka fi sani da Siraja Dogari ɗan mutan Sani mai ga Gashi kuma da cikakken bayanin ma'anarta. Kurfauta kalmi ne na fata. larabawa sukan ce masa hufi mu kuma a hausa kurfau ake ce masa amma idan mutum zai hau doki ne yake sa shi saboda lafiya lafiya kafar ka babu abin da zai same ta wani kuma in zai kwanta bacci ma yakan sa abinsa amma dai ba kasbe ake sa shi don ayi yawo ba sai dai in za a hau doki eh, fata ce zuriya to yanzu kuma da zamani kai zamani har na karan muski mutanen mu na fada sukan yi a ado da shi a hau doki. Fatan za a biyo mu wani makon don jin mu ɗauke da wata kalmar da take ɓanta da fada. Abakar Sabu, Baba Suda. To kafin mu karkare ina ma abota son koyon harshen larabci ga wata dama ta samu. Sashen koyar da harshen larabci na jami'ar Bayero da ke nan Kano wato BUK Arabic Department. na sanar da ku cewa an fara siyar da fam na koyon harshen larabcin tsantsa tare da ba da shaidar kammala wannan karatu wato satifiket ɗin difloma har da ma ta gabanta wato advanced diploma. Kuma wani abin ban sha'awar shine shirin ya tanadar muku da fitattun malamai masu digirin digirgir da ƙwarewa har da ma daktoci. ta yadda za a goge wajen hada-hadar yau da kullum da gaishe-gaishe da harkokin gida da ma na makaranta har da na kasuwanci da ma kiran waya da tafiye-tafiye da ba da umarni ta yadda za a zazzaga larabci kamar haifaffen ƙasar larabawa. Ranakun karatun dai Asabar da Lahadi ne. Masu yin satifiket ƙarfe takwas na safe zuwa sha biyu na rana su kuma masu yin professional diploma takwas na safe zuwa ƙarfe ɗaya na rana, waɗanda kuma za su yi advance professional diploma takwas na safe zuwa ɗaya da rabi na rana, domin ƙarin bayani a kira lambar waya, sifili takwas ɗaya, uku takwas, ɗaya hudu, uku tara, tara tara, ko kuma sifili takwas sifili, shida biyar, biyar biyu. shida sifili takwas tara ko sifili takwas sifili shida shida uku shida tara biyar sifili tara za mu ƙarƙare shirin iya haka. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya, wassalamu alaikum.